wai dan Allah abin nan ni kadai yake damu ko dai akwai ragowar mutane da yawa a ce ba a tashi hargitsa ƙasar nan komai yayi tsada ba sai da aka ga mun isa aure haba da Allah Assalamu alaikum masoya na maza har mata na zo da gaisuwa ta a gare ku daga naku Mansur yan fasaha ina mana fatan alkhairi sosai sosai insha Allah daga naku kar ku manta Mansur yan fasaha YouTube TikTok, Facebook Instagram. Na gode. Lambobi na kamar haka. A neme ni ta ƙarin bayani kamar haka. Insha Allah. Naku Mansur 'yan fasaha. Na gode. annabi muhammadu allah ga sa manzan allah ya so mu allah ga sa mu so manzan allah allah a duniya ga sa mu na annabi ne a mutuwa ga sa mu na annabi ne a kabari ga sa mu na annabi ne ran kiyama ga sa mu tashi a gargashin tutar muhammadu rasulullahi